Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aisha Ma'ada da sauran abokan aiki muka sake da a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis 12 ga watan Oktoba na shekarar 2023. cikin shirin za ku ji cewa amurkawa na daga cikin waɗanda aka kashe a raran isra'ila har ma cikin waɗanda aka garkuwa da su sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Solomon Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muhimman kanin jaridun kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniyar. A jiya Laraba Isra'ila ta kafa gwamnatin gaggawa don haɗin kan ƙasar da zimmar yakar mayakan Hamas sannan kuma ta girke wasu dakaru dubu ɗari uku wanda yake nuna alamar shirin mamayar Filistino. Da yake jawabi a fadar White House, shugaba Biden ya jaddada goyon bayan Washington ga Isra'ila. sannan ya tabbatar wa wani rukunin shugabannin yahudawa cewa gwamnatinsa tana ci gaba da nazarin garkuwa da isra'ilawa da aka yi rahotannin na nuna cewa ta yiwu akwai amurkawa a cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su lamarin da ya danganta washington da rikicin biden ya ki ba da bayani kan takamaiman matakan da amurka take ɗauka don ceto waɗanda ake garkuwa da su inda ya ce idan na faɗa muku matakin da muke ɗauka ba zan samu damar tabbatar da dawowarsu gida ba ya kuma shaida cewa amurka za ta tura makamai makaman kariyar hare-hare da kuma jiragen yaƙi zuwa yankin tare da mahimman kayayyakin yaƙi na ruwa. tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mai tabbatar da kariyar fararen hula tare da tallafawa ayyukan samar da zaman lafiya da ake kira monusco a jiya laraba ta ba da sanarwar ɗaukar ƙwararren matakai akan wasu ma'aikatan zaman lafiya da ake zargi da yin ba daidai ba. wata takardar da ta fito daga monusco da ba a fito da ita fili ba wanda aka nuna wa kamfanin dillancin labarai na afp ta ce a beni da ke gabashin jamhuriyar congo ne jami'an zaman lafiyar su takwas da aka kama su a ranar 1 ga watan oktoban bana suke aiki sannan kuma an dakatar da ɗaya daga cikin su mako ɗaya bayan nan bisa alakarsa da zargin cin zarafi ta hanyar aikata badala da kuma zalunci. dukkanin waɗanda ake zargin su suna ƙarƙashin tawagar jami'an majalisar ɗinkin duniya daga ƙasar afirka ta kudu ne kana iyayu suna da hannu a abin da rahoton na cikin gida ya ayyana da karya dokokin majalisar ɗinkin duniya ofishin da ke kula da al'amuran ayyukan ƙungiyar na cikin gida ya gudanar da bincike kana ya ɗau matakan kariya bisa tsarin babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar na dokar rashin sassauci kan aikata laifuka a cewar monusco a cikin wata sanarwa a jiya laraba Sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun baiwa babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya sa'o'i saba'in da biyu ya fice daga ƙasar saboda zargin cewa an maida Nijar saniyar ware a babban taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi, wanda shugabannin ƙasashen duniya suka halarta a watan jiya a birnin New York. Jami'an sojin na Nijar sun dakatar da amfani da dokokin ƙasar, sannan suka rushe duk hukumomin gwamnatin ƙasar. bayan da suka kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum tare da ayyana janar abdulrahman chani a matsayin sabon shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar ta yammacin afirka a wata sanarwa dauke da kwanan wata goma ga watan oktoba ministan ma'aikatar harkokin wajen niger ya zargi majalisar ɗinkin duniya da haɗin bakin faransa da yin amfani da wasu dabaru wajen hana niger halartar babban taron majalisar ɗinkin duniyar mai mahimmanci na watan jiya da sauran tarukan majalisar ɗinkin duniyar da aka yi a vienna da riyadh a sakamakon haka ne gwamnatin ta baiwa jakadan majalisar ɗinkin duniyar a niger louis obin umarnin ficewa daga ƙasar a cewar sanarwar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana rashin jin daɗin shi da wannan lamari a cewar mai magana da yawun shi steven dujarik wanda ya nanata manufar majalisar ɗinkin duniyar na ci gaba da kasancewa a ƙasar domin ceto 'yan ƙasar to ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ina eh, jima kaɗan za mu kama muku sauran labaran duniya kafin nan adadin waɗanda suka mutu a rikicin isra'ila da hamas na ci gaba da karuwa zuwa sama da da uku daga ɓangarori biyu yayin da mamai suka tashi a gaza da kuma gawawakin isra'ilawa da suka mutu a gidajensu sai dai kamar yadda wakilin murya amurka yambut ya rawaito ga dukkan alamu faɗan yana ƙara ta'azzara right now um, the iron dome here in southern israel is Uh, yanzu haka a kudancin Isra'ila makaman kariya na Iron Dome na kan tarwatsa wasu daga cikin makamai masu linzami da ake cillowa daga zirin Gaza. Muna ma iya jin karar, kara ce mai yawan gaske kuma muna iya ganin makamin na ratsa sararin sama na Ashkelon a yanzu kuma garin babu kowa. A yau, rokoki biyu sun afkawa wannan birnin yayin da adadin waɗanda suka mutu daga bangarorin biyu na wannan rikici ke karuwa. About 7 kilometers from Gaza, ambulances stand by as bombs crash Tun daga kimanin kilomita bakwai daga Gaza, motocin ɗaukan marasa lafiya na tsaye, yayin da kuma ake ta cin loba mabamai zuwa cikin yankin. yayin da ake cillo wasu kuma daga yankin zuwa waje muna kuma iya jin karar harbe-harbe kuma sojojin isra'ila na cikin shirin kota kwana wasu sun ce hamas na ci gaba da kai hare-hare ta kasa. bombs pound the gaza strip day and night where two million civilians live They have no way out. Ana ta kai hare-hare da bama mai dare da rana a zirin Gaza, inda fararen hula miliyan biyu ke zaune ba su da hanyar fita kuma mutanen da muka zanta da su a yau a cikin Gaza sun ce kayan agajin jin kai ba su shiga yankin. The West Bank, Palestinian men from Gaza say they can also not go home because the war began while they A yammacin gabar kogin Jordan, Palestina maza daga Gaza sun ce su ma ba za su iya komawa gida ba saboda an fara yakin ne a lokacin da suke aiki a wajen zirin Gaza. Wasu sun ce lokacin da Hamas ta kai wa Isra'ila harin a ranar Asabar sun san cewa zai zama bala'i ga iyalansu. Now, in less than a week, more than 2,300 people are dead. Thousands more are injured. yanzu cikin kasa da mako guda sama da mutane dubu biyu ne da ɗari uku suka mutu wasu dubbai kuma suka jikata hanyar garkuwa da ɗaruruwan mutane ko kuma sun ɓace sannan yakin na ci gaba da ruruwa. a gai da Muhammad Baballe da fassarar wannan rahoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha tare da kashi na biyu na labaran duniya. Ana sa ran cewa sarkin Birtaniya Charles na uku zai gana da shugaban Kenya William Ruto a Nairobi cikin makonni uku masu zuwa. Charles zai yi bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar Birtaniya a cewar fadar Buckingham Palace jiya Laraba. a yayin ziyarar ta kwanaki hudu da aka shirya daga ranar 31 ga watan oktoba zuwa 3 ga watan nuwamban bana charles da ruto za su ziyarci gandun dajin nairobi national park sannan kuma za su halarci wani biki na ƙasa ana sa ran mutanen biyu za su tattauna akan matsalolin sauyin yanayi mahimmancin raya gandun daji da kuma batun aiki tare kan tsaron ƙasa abinda mataimakin sakataren sarkin na musamman chris fitzgerald ya faɗa kenan a wani taron manema labarai Charles zai kuma amsa cewa tarihin hulɗar ƙasashen biyu ya kasance da matsala tun shekaru goma da suka gabata bayan da Birtaniya ta biya diya akan irin rashin imani da ya faru a rikicin mau-mau a shekarun 1950 rikicin da hukumomin Birtaniya ta kashe dubban 'yan Kenya a ciki. A ƙarshe, a jiya Laraba, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun zaɓi Steve Scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisa. mukamin da a baya kevin mccarthy wanda aka tsige a makon da ya gabata ya rike zaɓin da aka yi ya biyo bayan kaɗa ƙuri'ar da 'yan republicans a majalisar suka yi cikin sirri daga bisani kuma suka zaɓi scalise a maimakon shugaban kwamitin shari'a a majalisar jim jordan ya zama wajibi scalise ya samu amincewar duk 'yan majalisar inda 'yan republicans suke da rinjaye da ɗan rata na ƙuri'u 221 da 212 ma'ana akwai bukatar su mara wa mutum guda har idan za su samu yawan ƙuri'un da zai ba su rinjaye da za su iya zaben kakakin majalisar ba a dai tabbatar da ko magoya bayan jordan za su mara wa scarlett baya ba duk da cewa dukkaninsu biyu sun ayyana cewa za su mara wa wanda jam'iyyar ta zaɓa gabanin kaɗa ƙuri'ar. labaran duniya kenan aka saurara ganin sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adadin amurka wanda aka kashe tun lokacin da hamas ta kaiwa isra'ila hari ya kai 22 yayin da wasu amurka goma sha biyu kuma ba a san inda suke ba a halin yanzu Isra'ila ta ce 'yan bindiga Hamas sun kashe fiye da 'yan kasar ta 1,200 a wurare ashirin. Ga abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoto babban wakilin murya Amurka a Washington. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House John Kirby ya ce adadin Amurkawa da suka mutu a Isra'ila tun bayan har-haren da kungiyar Hamas ta kai na iya karuwa. Da yake magana da manema labarai a jiya Laraba, Karbi ya ce ba a san ko amurka nawa ne daga cikin mutane kimanin 150 da hamsin da aka ɗauke daga isra'ila da ƙungiyar 'yan bindigar take rike da su a zirin gaza ba tana shirin tattauna da isra'ila da sauran ƙawaye da abokanan hudda a yankin game da yadda za a kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a cewar karbi uh, with with hamas so of course we're casting the net wide, as you would expect we would. We want to get these, uh, all the hostages back with their families. Akwai wasu kasashe kamar Qatar da suka buɗe hanyoyin tuntuɓa da Hamas, don haka ba shakka mun buɗe ƙofofinmu kamar yadda kuke sa ran mu yi. Tabbas muna son dawo da duk waɗanda aka yi garkuwa da su ga iyalansu, musamman amurka da aka yi garkuwa da su, babu wata shakka game da hakan. Kakakin na kwamitin NSC ya kuma ce amurka na tattauna sosai da isra'ila da masar kan batun ƙetarawar fararen hula daga gaza waɗanda suka fuskanci hare-hare da isra'ila ta kai a matsayin ramuwar gayya ga hare-haren hamas a gai da hafiz baballe kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifin kuke sau rayu ne. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma a tashan mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. a makon da ya gabata shirin ya taɓo halin da ɗaliban makarantun bokon na ƙasassu ke ciki a jamhuriyar niger a wani lokaci na farkon shekarar karatu ƙarancin kayan aiki da suka hada da littattafai da sauransu na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna barazana wa ɗorewar harkokin ilimin yara masu tawaya a makarantar makafi ecole soli abdulrahman da ke birnin yamai muhimmancin ilimin zamani a rayuwar yaran da ke da ta waya kamar yadda abin yake a rayuwar kowane mahaluki abu ne da wani jigo a makarantar makafi malam musa nasir ya ja hankulan iyaye a kansu ya kuma bayyana damuwa kan yadda takunkumin da kasashen yammacin afirka suka kakabawa nijar ya ritsa da kayayyakin karatun nakasassu a bana eh, bara ma mun tattauna da gwamnati a kayan da aji to suna yana dimin bana an ka samu an ka raba mai a kosa da an ta an kai komanda ba su shiga bar hannun shi gwamnati na biyu kuma in ka ɗauki nama can kamar abinci misali shinkafa da ko ko'ina dai an san da akwai ɗauye samun gare ta a nan to da yawa muna samun taimako wajen gwamnati kamar minista namu na population mai kula da person handicapé da kuma minista namu na education da kuma da yawa kamar masu ka taimako a nan suna ba mu taimako na abinci su shinkawa su masara da su mai to kaga abana wanda ba a samu shi a nan Nijar to balle ma su ce su so don su zo su kawo mana taimako to shi na muka ci ga matsala har yanzu muna cewa ya shahe mu sosai sosai wanga takunkumi da an ka sama Nijar ne muna fata za a samu a sassanta saboda adibi mu ma ku kanmu duka yaranmu ɗaya suka da yar na Nijar. Saboda ga mu baya mu rasa samun amfani wannan education na yara. Tunda in ba su zo makaranta ba, kuma wasu 'yan baraza su yawa sosai a cikin Nijar. Don shi na muka wanga kira Allah sa a samu a sassanta saboda mu ma mu samu amfanin wannan education saboda yaran mu su ci gaba. wani irin kira ne ko kuma jan hankali za ka yi zuwa ga iyayen yara da kuma a ɗaya gefe gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda a baya suka saba ɗaukar ɗawainiyar eh, kayayyaki da dukkan abubuwan da da ake bukata. lalle yanzu duniya ta ci gaba gasu mai da ɗiyansu kama abin da ya kamata a ɓoye a cikin ɗaki ya kamata yanzu abin education kinga na yara a ko'ina ana yin shi tuke yin kaɗoka da ya zama ɓangaren inda adda makaranta na koyon malamai wanda aka ce ma ecole normal can duka malamai ana koya musu yanzu brel na rubutu ga na makafi to shi yasa nika roƙon uwaye duk inda yaron su yake hiddo su su ba wannan amfani saboda ta shi makaranta da ya ci amfaninta uwaye ga su bar ɗiyansu a gida a su hana musu zuwa makaranta yanzu an buɗe ta ko'ina yaro yana iya zuwa ya karatu su kuma wajen ɓangaren masu taimaka muna eh, muna kira su dibi makaranta ga tamu a bana na taimako duk wanda ya taimaka ya taimaka ma dan gobena yara na yan ɗoka da yawan su ɗiyan talakawa na annan ba su da abin da za su iya taimaka ma makaranta da shi ma gwamnati abin da ya saba badawa misali minista ta mu ta population ya kamata su samu su taimaka muna don mu ci gaba da karatu tunda abincin da gare mu baya isan mu na nan mu ɗauki yara a makaranta ko nan da zuwa wata guda abinci ya ƙare kuma muna kai mu sosai da gwamnati tunda ya samu daidai da duka yaran niger ba a miro mu baya ba da kuma muna kai godiyanmu da su duka partner tunda sun ka saba taimaka mana na tabbatar da ko yanzu sun ka ji wannan kira za su yi gudu su kama da taimako don mu ci gaba da karanta suwai yara uwaye su kuma ga gaji duk abin da ka iya yi ka samu kai ma yaranka tunda shi ɗaya zai iya kare yaran nan naka da bara To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Malam Musa Nasir na makarantar makafi Ecole Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai jamhuriyar Nijar ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gai da malam sule yanzu kuma lokacin da ruwan abbas zai kama da sharhin jaridan kasar ghana da ghana headlines da mu soma sharhin jaridun da kuma babban labarin ta shine ku bari in fuskanci john mahamman a zaben shekara ta 2024 ba momiya ne ke roƙon wakilai jaridar ta ce a kokarin da yake na samun matsayin dan takarar shugaban kasa na new patriotic party mataimakin shugaban kasa dr mahmud baumiya na kira yana mai roƙon wakilai da su bashi daman ya fuskanci john dramani mahamman dan takarar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa national democratic congress da yake magana ga wakilai 1,300 a mazaɓar sinyani ta gawas dr bawumiya ya bayyana cewa ya san muhammad sosai kuma dai fuskance shi da irin nasarori da jam'iyyar npp ta samu da kuma mafarki da ke gaban jam'iyyar da hakan din zai kashe shi a babban zaben shekara ta 2024 sai kuma jaridar da herald wanda ta ruwaito wannan labarin shirin uh, sauke babban inspector 'yan sanda a taciya baya tafiyar da adalci yana ci gaba da yin sharihi na nuna bambanci lauyan damfare ne ya faɗi haka kuma jaridar da herald ta ruwaito labarin jaridar ta ce lauyan babban inspector 'yan sanda dr georgia kufu damfare ya nuna samuela tacciya chairman kwamitin binciken wato badakalar da ke akwai da nuna nuna ɗabi'a wadda bai dace ba a bincike da ake game da abin da kwame jan ya ce ne chairman ya kamata ya zamanto ba shi da bangaren da yake goyon baya domin tabbatar da gaskiya da adalci yarin nuna son kai da yake magana a cikin wata hira da joy news a ranar litinin tara ga watan oktoba lauyan wadda aka san shi da faɗin abin da kiransa ya tuna cewa mr atachiya na da ajanda dandansa da yake bi a cikin wannan lamari. Ita kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito Attorney General ta wanke gwamnati jami'an MPP da ake zargi da hakan ma'adinai ta barauniyar hanya wannan zargi Professor Pimpon Boateng ya yi shi jaridar ta ce ofishin Attorney General da kuma ma'aikatar shari'a ta wanke jami'an gwamnati da ake zargi da gudanar da harkokin hakan ma'adinai ta barauniyar Da hanya da Professor Kwabbi na Frimfon Buatin tsohon ministan yanayi kimiyya da fasaha kuma tsohon chairman kwamitin ministoci da ke yaƙi da haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya ya yi wa cikin wani kundi mai shafi 36 da aka yi wata ke rahoto akan aikin IMCIM ya zuwa yanzu hanya zuwa gaba Professor Frimpong Buatin na zargin wasu jami'an gwamnati da waɗansu mutane ɗaiɗaiku da hannu a cikin da ke haƙan ma'adinan ta hanya da ake cewa galamsi sun hada da lord comey charles teku tegu frank ashe dubbe coin da aka fi sani da protozoa da joseph albert kwam charles wusu kwajo wusu afriye captain retired mon kojoko da don suwa da wani mamban majalisar dokoki da ba a ambata sunan shi ba sai dai attorney general ta shawarci sashin bincike na miyagun ayyuka da ma'aikatar 'yan sanda yana mai faɗan cewar bincike na 'yan sanda ya bayyana da cewar babu shaida akan zargin da ake yi da wannan muka so karshen sharhin jaridun na yau radwanan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaidar duwanalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici to sarfilo a takaice A jiya Laraba Isra'ila ta kafa gwamnatin gaggawa don haɗin kan ƙasar da zimmar yakar mayakan Hamas. Sannan kuma ta girke wasu dakaru dubu ɗari uku wanda yake nuna alamar shirin mamayar Filistino. Da yake jawabi a fadar White House, shugaba Biden ya jaddada goyon bayan Washington ga Isra'ila. Sannan ya tabbatar wa wani rukunin shugabannin Yahudawa cewa gwamnatinsa tana ci gaba da nazarin garkuwa da Isra'ilawa da aka yi. tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mai tabbatar da kariyar fararen hula tare da tallafawa ayyukan samar da zaman lafiya da ake kira monusco a jiya laraba ta ba da sanarwar ɗaukar ƙwararan matakai akan wasu ma'aikatan zaman lafiya da ake zargi da yin ba daidai ba sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar sun baiwa babban jami'in majalisar ɗinkin duniya sa'o'i biyu ya fice daga ƙasar saboda zargin cewa an da Nijar saniyar ware a babban taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi, wanda shugabannin ƙasashen duniya suka halarta a watan jiya a birnin New York. Ana sa ran cewa Sarkin Birtaniya Charles na uku zai gana da shugaban Kenya William Ruto a Nairobi cikin makonni uku masu zuwa. Charles zai yi bayani a game da al'amura marasa daɗi da suka faru a zamanin mulkin mallakar Birtaniya a cewar fadar Buckingham Palace jiya Laraba. a jiya laraba 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun zaɓi steve scalise a matsayin wanda suke so ya zama kakakin majalisa mukamin da a baya kevin mccarthy wanda aka tsige a makon da ya gabata ya rike zaɓin da aka yi ya biyo bayan kaɗa kuri'ar da 'yan republicans a majalisar suka yi cikin sirri daga bisani kuma suka zaɓi scalise a maimakon shugaban kwamitin shari'a a majalisar jim jordan masu raro A nan mun ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a yi zafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta na gabatarwa sai Salama Abu wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. nisar fil hashin gumbel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum